Karfe biyar da minti talatin sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma man tani ke muku sallama ga kanun labarun maraicen yau Alhamis biyu ga watan Satumba 2019. masu zuwa bakuncin habre da ke son shiga libya ana cin da su a bakin bodar madama a arewacin kasar niger iyaka da kasar libya za ku ji bayanin wani dan fara hula. A jiya aka saka usul ɗin soma rawaita sunayen masu zaɓe kan girgam ɗin biometric a kwamin ɗin karkara ta Kargi Bangu jihar Toso shugaban ƙungiyar Seni na ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. A cikin rahoton musamman na yau za mu kai ku ga samun masaniya ga yadda ake kyankisar da kwai da wasu na'urorin zamani. To madalla yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A bakin boda ta madama a arewacin ƙasar Nijar iyaka da ƙasar Libya ɗan tafiya zuwa wato bakuncin hamre mai takardunsa inda wanda yake son ya shiga Libya jika biyu kuɗin sefa yake biya wanda kuma bai da takardu sai ya biya jika biyar kuɗin sefa. Sanusi Muhammad ɗan farar fula na ƙungiyar farar hula dai ya bayyana hakan wato Waka dai bakin mai ita ta fi daɗi ga kalamun nasa. wannan matsala ta abku ne a bakwai ga wannan wata bakin iyaka ta madama yan uwan namu wanda suke tahiya ana tambaye su kuɗi wanda yake da takarda ta ƙasa ya ba da jikka biyu wanda bai da takarda ka biyar mai mota shi ma akwai kuɗin da ake amsa wurin shi in baka da kuɗi sai a gwada ma walakancin duniya waɗannan yan uwan namu bakwai ga wannan watan abin nan na ashe same su sun yi tahiya mai nisa sun zo hammadama ba su da kuɗi da za su biya saboda wannan rishin abin da za su bada ya sa aka musguna musu duk irin dai walakanci da cin mutunci wanda doka ba ta yarda da shi ba bayan an amshi kuɗinka kuma ana gwada maka walakanci a matsayinmu na ƙungiyoyin hula-hula ba za mu iya kyale ba dole ne mu kai ma hukuma wanda ita doka ta tabbatar da ta cika wannan aiki kuma hukuma ce ta ƙasa A cikin satin da ya shuɗe a garin Agadas aka gudanar da haɗuwar yankuna-yankuna aji na biyu bisa ga batun lamarin bakuncin habre wanda majalisar shawara ta jihar Agadas ta shirya taron da ya haɗa da jahohin Zandar da Natawa ga fasar bayanin da Mutari Usman shugaban majalisar yankin Zandar kuma kakakin wannan haɗuwar ya kai. Mun faɗaɗa euh, wannan haɗuwa zuwa ga yankunan Maraɗi, Doso da Tilaberi domin al'amarin bakuncin habre lamari ne mai sauyi. A duk lokacin da aka fahimci an buɗe wata sabuwar hanyar za mu yi nau'in lamarin ta hanyar masaniyar da aka samu a cikin yankunan nan uku na zandar tawa da agades. Sassan sa idon suna aiki ne tsawon shekara suna ƙididdige matsalolin da bayanai bisa ga tafiyar bakuncin aure da suke tattarawa neman dalilai ƙididdige bukatu su jera dukkan bukatun sahu-sahu hakan zai iya bamu tsara fasalin proje don tunkarar kalubalen sassan sa idon za su tantamce duka ayyukan da suka yi mu canza ra'ayi tsakaninmu inda kowane zai samu masaniya kan al'amarin kowane yanki abin da ake iya aiwatawa da wanda ba zai aiwatu ba a komi da nagartar aiwatawa A jiya wajen karfe goma sha biyu na rana wata matashiya 'yar mata ta raunata a hannu sakamakon wani hasashen da ya kai gare ta a cikin balbalin harabar ministan tattalin arziki a nan yame a cewar wanda suka shaida a bukowar lamarin an zabura da ita dai a babbar asibitin yame kuma ba a san ta ko ina bane wannan harsheshe ya fito ga fasar bayanin ɗaya daga cikin 'yan shaidu Ina cikin harabar ofishin minista. Su biyu ne yarinyar da wata tsohuwa suna zaune. Ba wanda ya gane wa idonsa inda wannan harsashin ya fito. Harsashi ne da ya iske yarinyar tsakanin motocin biyu. Harsashin duk wanda ya ce maka ga bangaren da ya fito to ya yi karya. Sojojin fada shugaban kasa ne suke tsaro inda shugaban kasa zai hucewa. Kenan dole a san abin da ya faru. Wajajen karfe goma sha biyu ne na rana. Abin ya faru ne a lokacin da shugaban kasa zai hucewa. Sun tsaida kowa da kowa. Wajen kusan karfe goma sha biyu ne na rana. Kungiyar oh, ƙasa mai zaman kanta da ke kula da shirye da zaɓuɓɓuka a jiya cikin kwamin ɗin karkara ta kargi bangu jihar Doso ta saka usul ɗin wato soma rawaita sunayen masu zaɓe a kan tsarin biometric. Maitar Isaka suna shugaban kungiyar ta Seni ya ƙarawa Ausi Abdurrahman bayani. Shirin na yau wata hanya ce ta musamman da ke nuna cewa a shirye muke don tunkarar tsarin girgam zaɓe na zamani na farko a Nijar. Wannan hanyar ta zamani wata dama ce a gare mu ta girka girgam mai cike da tsafta da inganci tare da kiyaye dokoki da kuma gaskiya da adalci. Tsarin zai tabbatar da sai hancin girgam dalilin da yasa kenan a yau yake cikin manya-manyan tsare-tsaren na kasashen afirka da faɗin duniya ga baki ɗaya tsari na fasahar zamani ya taka rawa a zo a gani sosai dalilin da yasa kenan shamɗin siyasa na ƙasar Nijar suka buƙaci a dama da shi a cikin tsarin zaɓuɓɓuka na ƙasar Nijar. Sake kawo gyaran fuska ga zauren shawara ga batutuwan siyasa CNDP da gwamnatin Nijar ya bayyana somawar satin nan ya gamsar da masu rinjaye da ke dauke da madafan iko. Bubakar Sabo, mamban biron zartarwa na jam'iyya mai rike da iko PNDS tarayya ya bayyana dalilan gamsuwar tasu. Tsohon ƙudirin tuna dubi shekara uku ko hudu ya nuna wasu ƙa'idodi yana kyautata zaton cewa ya kamata a sake duba wannan kurakuran da ƙa'idodin don ci gaban aikin CNDP. Misali ɗaya daga cikin sauye-sauyen da aka kawo shine kasancewar ministan cikin gida da na shari'a tare da shugaba na CNDP. Domin mafi yawan lokuta da muke tattaunawa muna taɓo batutuwa da suka shafi kundin tsarin mulki kan dokokin zaɓe. Kenan ya kamata waɗannan shugabanni biyu su kasance tare da firaminista. Har yanzu a cikin ƙudurin ba a ka takamaiman batun gungun 'yan ba mu ba. Idan ba kuma ta ba a cikin sauyin da aka kawo na kundin jam'iyyun siyasa an ce a rinka damawa da 'yan ba mu. Yin haka ya yi daidai. kuma zai kawo ci gaba matuƙa ga demokaradiyya da kuma jam'iyyun siyasar ƙasarmu. A nata ɓangare adawa na ganin ɗaukar wannan hanya tamkar wani rairaye ne kuma tana dibin kawo gyara ga kudirin kamar nan wato idan abin da ake so ne kamata ya ya kasance da tsomamiyon bakin dukkan jam'iyyun siyasa bari mu saurari maman sani adamu kakakin haɗakar frddr wannan tsari na cndp zaman taro da ake yi wanda dukkan jam'iyyun siyasa suke halarta ba gwamnati ne ya kirkiro shi haka nan ba a abubuwa ne suka taro tun daga majalisar ɗinkin duniya da aka yi ta tattaunawa tsakanin adawa da kuma masu mulki har da farar hula ma a wannan lokacin ni ne na yi jagorancin tawagar 'yan adawa inda na jaddada bukatar a kirkiro ta cibiya wadda za ta ba da damar duka masu faɗi a na siyasa su zo su tattauna yadda za a magance matsaloli a yi rigakahin fitina da rikici da tashe-tashen hankula to in ana so a kawo wani sauyi a ciki ai kamata ya yi ta inda aka bi ai tana ake sabka kenan yanda aka yi shawarwari tsakanin dukkan bangarori ya kamata a ce bangarori ne suka yi sake wannan lissafi suka ce ga abin da ake su kuma jam'iyyun siyasa 'yan bamu nan bamu can daukar wannan hanya da gwamnati ya yi ba wani sabon sauyi a ciki ba aza kujera guda ma kacal kewayen teburin taron shi kadai ya isa a cewar tahiru gimba na jam'iyyar model ma'aikata ba wani abu ne an kai sabo ba gidan jiya ne noman goji dama tun azal gidan kirkiro cndp yau ya shekara gwamnati tun 2004 ne akwai wurin non fili ciki abinda babu guda kujera kadai akan tebur mai tafiyar da ayyukan na cndp wanda za su zama a gindin firayim minista da akwai kujera ta opposition akwai kujera ta majority akwai wasu ministoci bi na cikin gida don shi kula da harkar fartuka zuwa abin da aka kara guda kujera ce daya an ka kara an ka an ku da ba a ganin ku akan tebur babban tebur yanzu an sa ku babban tebur ga shi kun shiga cikin jama'a babu ci gaba cikin magana fa babu wani muhimmanci ciki An gudanar da wata haduwa satin da ya shuɗe a garin Malamville tsakanin magajin nan garin wannan birni na kasar benin da na birnin kamba kasar najeriya da na yalu kasar niger batun ci gaban shawari da hulɗa ga lamuran iyakoki tare da fusa'antar da tsarin ƙara ƙarfin kusanci tsakanin ƙasashen uku shine jigon haɗuwar magajin garin malamfil inusa dandakwai da wakilinmu fadal alu yama tambaya sai ya ce wani fili ne namu duka nan ga da yake abubuwan mu daidai da mu da su duka a wajen sha'anin armen mu. sha'anin noman sha'anin kiyo abu da dama namu da nasu duk dai kaman babu dai iyaka tsakanin mu da kowa da kowa wannan wannan gandan da muke cewa dandiganda kuma za mu tsaye da abubuwa namu babu ruwan mu da muna ga kasa ko ga kasa mun zan ɗaya ne komai kana tashi ga kanka ne a kama ma wannan hanya daga tasowa daga jinju sai kan giwa ya ta komo ta wajen kan ba ka gani kasa nawa yasa kasa uku amma hanya ɗaya ce kuma duk aiki muka da ita kuma amfani muka ita muna gani tare da wa'yan duka kasashen uku insha Allah za mu samu ci gaba cikin wangan gandar da muka ce ma dandaganda. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Ta kafar radiyoyi 38 abokanan hulla na Studio Kalangu daga nan birnin Yame labarun ke zo muku. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Wato kwayakwayi da kaza ke kwanci a kansu kamin ta kyankyashe su a wanga zamani masu kiwon kaji na kyankyasar da wato eh, kwayakwayin da na'urar zamani ta kyankyasa rahilatu sumana ta firanta da wani jami'in kiwon kaji bari mu saurari firar da ta yi da abdu ganadi yaya ne ake gudanar da kyankyasar kashi a cikin inji akwai akwai kafin a saka su cikin tukunyar kyankyasa sai an fi da masu tsini kankana da waɗanda suka girma kwarai akwai da suke da nauyi garam 45 zuwa 50 tun da daman na'urar kyankyasar sun riga sun daidaita tun sa'o'i 48 kenan kun ga kwayakwayen da kuka ajiye a cikin firji ya kamata a fidda su a ciki su samu sa'o'i 24 kafin saka su akwai wata shimfiɗa ruwa a cikin na'urar kyankyasar kuma da wata tamfeta mai nau'i 38 wacce ke saka zafi shin wuri ɗaya ake barin kwayayen har su kai ga kyankyasar akwai na'urorin kyankyasa mai sarrafa sarrafa kansa da za su amayar muku da kwayakwaye wani awa biyu ko kuma za ku juya shi da hannu sau biyu ko sau uku a wuni daga bakin kwanaki bakwai suna cikin na'urar abu na farko shine sauyin yanayi za ku fidda kwayakwayen daga cikin na'urar akwai wani joni haske da za ku yi seti kan kwayakwayen za ku ga hasken nan ya ba ku alamar da ke cikin kwan yaya ne ake gane cewar kyankyasar na yadda ya kamata Akwai abin da ake cewa yanar gizo wanda a tsakiyarsa za ku tsinkayi wani shafi ja mai nuna da kwanku ya so girka da. Idan kuma kuka ga kwan a cikinsa fari tas ne, to kwan bai samu girkin kyankyasa ba, kuna iya ma cin shi. Yanzu kuma sai a ci gaba da tattali tare da kulawa da yanayin nau'in tamfetar. Za ku sake ganin wannan shafin ja a cikin kwan, za a ga ɗan kazar yana On voit le poussin qui bouge. da wani lokaci ne ƙwayayen suke kyankyashewa. A partir du 20 jour daga bakin kwanaki 20 yawancin iyan kajin za su fito za su iya rayuwa kwanaki uku ba tare da ko sun ci ko sun sha ba kuma ba tare da wata cuta ta kama su ba. Akwai wata cuta da ake cewa narek wanda da ɗan kazar ya fito ana iya yi masa shaushawa ita kaɗai ce ke iya kama ɗan kazar. Cuta nukas cutar gomboro idan kuka yi yi shaushawa kafin kwanaki hudu kun yi asarar kuɗin yanayin cutar na nan. masauraro abin da ya sauƙi kenan a maraicen amma kuma a cikin muhawar studio kalangu za ku ji wato kaka za a horar da magoya bayan jam'iyyun siyasa don yin amfani mai fa'ida da yanar gizon sada zumunci a ƙasar Nijar ma'udin muhawar kenan wanda wato Muktar Hamado zai jagoranta yanzu ga Musa San ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ni na ku dan da Alhaji Malam Mamman ke a huta lafiya.